Wan kulla wananatun fitnaar a hazanar lafu wa ajaran abin nanna, ba ya fi musulmi ina yi mana gaisuwar musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ba wannan gaisuwa ta musulunci kamar yadda ta gabata. A ci gaba da wannan darasi namu na karatun littafin manhajar musulim. na sheikh abubakar jabir Al-Jazairi rahimahullah wanda muke gabatarwa a wannan masallaci mai tarin albarka jami'u salih bin abdulaziz da ke cikin wannan shiya ta Abu sarki a wannan gari namu na bungudu idan 'yan babu su manta ba a darasin da ya gabata mun karanta tare da bayanin sifar sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda malam ya kawo ta a babi na hudu wanda yake magana akan al-ibadat kuma fasali na takwas wanda yake magana akan sallah a inda darasin da ya gabata muka alkawanta cewa yau da izinin ubangiji ta'ala za mu yi bayani tare da sifanta sifar sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga kabbara zuwa sallama kamar yadda muka sani na farko allah maɗaukakin sarki ya wajabta mu wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam salloli guda biyar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa salloli guda biyar allah ya wajabta su ga bayi tsakanin dare da yini wanda biyan kiyaye su ya zo da haƙoƙansu yana da alƙawali a wurin allah maɗaukakin sarki ranar alƙiyama allah zai shigar da shi aljanna wanda kuma bai cika waɗannan salloli ba bai zo da haƙoƙansu ba to ba ya da wannan alkawali a wurin Allah madaukakin sarki yana karkashin mashi'ar Allah idan Allah ya ga dama ya yafe masa ya masa rahama idan Allah ya ga dama ya kama shi ya azabtar da shi to yannan salloli guda biyar akwai sallar asuba akwai sallar azhar akwai sallar la'asar akwai sallar magariba akwai sallar isha'i ita sallar asuba raka'a biyu ce cif cif babu ƙari kuma duka raka'o'in guda biyu ana yin su a bayyane kuma ana karanta fatiha da sura a kowace raka'a daga cikin raka'o'in guda biyu sai sallar azahar wadda take da raka'a hudu kuma dukkan su gaba ɗaya a sirce ake karatu a cikinsu sai dai raka'o'i biyu na farko ana karanta fatiha da sura raka'o'i biyu na ƙarshe ana karanta fatiha kawai ba tare da sura ba irin wannan sifa ita ce sifar sallar la'asar bambanci kawai sai mustahabbanci na son a tsawaita karatu ga ita a zahar fiye da la'asar amma sifa su guda ce sai sallar magariba wadda take da raka'o'i guda uku biyu na farko ana karanta su fatiha da sura daya ta ƙarshe ana karanta fatiha a sirce biyu na farko kuma a bayyane idan aka yi raka'a biyu na farko za a zauna a yi tahiya bayan an ƙara tahiya sai a tashi a kawo cikon raka'a ta uku a sirce a zauna a yi tahiya a sallar da sallah sai sallar isha'i wadda take da raka'o'i guda hudu biyu na farko fatiha da sura bayyane biyu na ƙarshe fatiha asirce ba tare da sura ba wannan shine bayani game da waɗannan su salloli kamin ta sallar akwai wata 'yar ƙaramin matsala wadda take ciwon mutane tuwo a yayin da mutum ya riski liman yana sallah musamman irin sallar magariba da sallar isha'i galibi rikici ya fi bayyana a wurin wani ya zo ya samu raka'a ɗaya a ishaɗi. wani ya zo ya samu raka'a biyu a ishaɗi. wani ya zo ya samu raka'a uku a ishaɗi. to shin idan liman ya sallame ya sake shi menene makomarsa abinda an makomarsa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa iza ataitu musallata fa alaikum bis sakina fama adaraktum fasallu wa ma fatakum fa atimmu a wata riwayar yace wa ma fatakum faqadu annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan za ku zo wurin sallah to ku zo cikin natsuwa kada jin cewa liman ya tada sallah a masallaci ko kana hasashen ya kusa kai ƙarshen sura za a yi rukuni ka shigo masallaci yartar ka jona a cikin sahu ko wuri ya kure ma ka jona a bayan sahu a a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya ce ku zo cikin natsuwa ka zo a hankali har ka shiga masallaci ka daidaita sahu annabi sallallahu alaihi wa ya ce fama a adaraktum fasallu duk abin da kuka riska tare da liman ku sallace shi wa ma fatakum abin da ya kuce maku fa'atimmu sai ce ku cika a wata riwayar ya ce wa ma fatakum faqadu abin da ya kuce maku ku ranka kaga akwai bambanci tsakanin ciko da ranko idan ka ce ciko za a yi to ko da ka samu raka'a biyu na ƙarshe tare da liman a sallar isha'i kai ciko za ka yi ba ranko ba to idan ka tashi za ka kawo raka'a ta farko fatiha a sirce ba tare da sura ba ka kawo raka'a ta biyu fatiha a sirce ba tare da sura ba ka zauna ka yi tahiya ka sallame sallanka saboda ni ciko ka yi ba ranko ba amma ni mun ɗauki ruwayar ranko cewa wa ma fata kun faqahu abinda ya kubuce maku ko ranka kaga in yi maganar ranko abinda baka samu ba tare da liman yanzu shi aka so ka dawo da shi ina fata ta bai mutum zai yi ranko sai ya tashi ya karanta fatiha da sura bayyane ya kawo raka'a ta biyu tukunta ta hudunsa kenan fatiha da sura bayyane sai ya zauna ya yi tahiya ya sallami sallashi kamar muka duba da kyau sallar dai sallah guda ce amma an samu kamar umarni biyu masu cin karo da juna umarni na farko ya ce ku cika umarni na biyu ya ce ku ranka kuma ranko daban ciko daban to in aka samu irin wannan kamar an samu cin karo a tsakankanin hadisai guda biyu abu na farko da za a fara dubawa a gani shin wanne ya inganta wanne ne bai inganta ba kaga da zarar an samu wanda bai inganta ba shi ke da ya hutar da mu sai a ɗauki wanda ya inganta a aiki da shi to sai a samu cewa dusu biyu sun inganta to daga nan wurin abu na biyu da za a duba akwai wanda ya shafe wani a cikinsu domin ana samu yadda kasan aya alkur'ani mai girma ta shafe wata aya haka hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam shi ma ana samun hadisi ya shafe wani hadisi misali a farkon musulunci wato idan mutum ya kusanci iyalinsa in dai bai yi inzali ba to wankan janaba bai zama wajibi gare shi ba domin annabi sallallahu alaihi wa ya ce alma'u min alma'i wanka da ruwa yana zama wajibi idan ruwa sun fito ma'ana idan mutum ya yi inzali wannan shi ne farko al'amari amma daga baya sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wani hadisi wanda ya shafe hukuncin wancan hadisin inda yake cewa idza jalasa baina shu'abiha al-arba'i thumma jahadaha faqad wajaba al-ghusl wa in lam yunzil annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mutum ya zauna akan gaban mace guda hudu yana nufin hannaye da kafafuwa sun ha sannan ya kai matuƙa wajen amfani da ita faƙada wa jabal gusul annabi ya ce wanka ya wa jaba wa illam yunzil ko da bai yi inzali ba kaga yanzu cewa ko da bai yi inzali ba ya nuna cewa wanka ya zama wajibi kaga yanzu dan akwai wancan hadisin ba za a doko shi ba a buga hujja da shi tun daga wanka to ya ka samu wani ya shafe wani kaga kuma an huta sai a dakatar da wanda an ka shafe hukuncinsa a yi aiki da wanda ya shafe hukuncinsa to kuma sai har wa yau a isko ba wanda ya shafe wani to yanzu ya za a yi mataki na gaba da za a ɗauka shine imkaniyatul jam'i bainal hadithai yaya za a yi a haɗa hadisan guda biyu ya zama sun yi aiki da juna domin sau da yawa kana iya samun hadisi guda biyu wanda kamar ya yi gabas wanda kamar ya yi yamma amma kuma dukkansu sai inganta kuma dukkansu ba wanda ya shafe wani to abinda za a yi shi ne a yi kokari a haɗa su a ga sun yi aiki wuri ɗaya misali duk wanda ya karanta bulugul maram ko ya karanta irin rumdatul ahkam zai ga hadisi da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa yake cewa kada namiji yayi wanka da sauran ruwan da mace ta rage kada mace ta yi wanka da sauran ruwan da namiji ya rage kai tsaye sai ga hadisi ya biyo cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa wata daga cikin mata dai ta yi wanka kuma wankan janaba ta rage ruwa manzon Allah kuma ya zo ya ɗibi ruwan ya yi wanka da su har ta ce ya rasulullahi wankan janaba ne ba yi da ruwan nan sai annabi ya ce innal ma'a la jini?" ina fata fahimta to kaga anan sai a ce to kenan ya za a yi kaga wanda bai san ka'ida ta hadisi ba sai ya kalli wanda ya kwanta mai garai ya ce to wanda shi a daidai wurin ganin bai inganta ba to ko sai inganta kenan hanin da manzon Allah ya yi wato na ne na karahiyatu tanzihi ma'ana idan namiji yana kyama to kada ya yi wanka da sauran ruwan da mace ta rage idan mace tana kyama kada ta yi wanka da sauran ruwan da namiji ya rage idan ba ya kyama ba sai ya yi idan ba ta kyama ba sai ta yi da kuma zan Allah da ya yi shi ba ya kyama abinda su suka rage in kila wannan bai fito fili ba akwai wani mutum da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce masastu zakari ya ce ya rasulallah na shafi zakari na ko zan canza alwala sai manzo Allah ce inna ma huwa bad'atun minka ai wata tsoka ce daga cikin jikinka ba sai ka canza alwala ba sai wani kuma ya zo yana tambaya kamar a madadin wani ya ce ya rasulallah arrajulu ya masu zakaruhu ya ce ya rasulallah mutum ne ya shafi al'aurarsa ina makoman alwallarsa sai manzo Allah ya ce fa alaihi rudu ya ya canza alwala kaga wannan an ce tsokar jikinsa ce wannan an ce ya canza alwala shine malamai suka ce kuma da san nan su inganta wajen su hada su sai suka ce wanda ya shafi al'aurarsa shafar da ta motsa masa sha'awa alwalarsa ta warware wanda ya shafi al'aurarsa wani allah ma kaikaye jiya ko ya zo wani zare yana so ya takura masa ya tura hannu waje ya tsinke shi sai ya taɓa al'aurar shi wannan kawai ka gaba ma da wata manufa ba aka ce to shi kuma alwalar shi tana nan ina fata abin ce nan to haka nan hadisai guda biyu wannan ya ce fa'atin mu ku cika wannan ya ce fa'agu ku ranka to ya za a yi sai malamai suka ce da kalmar al-itmam cikawa da kalmar al-qada'u ranko kai ka kasar daban-daban suke amma a harshen larabci ana iya hada su su yi aiki malamai suka ce ana iya hada su su yi aiki kalmar qada yana iya ɗaukar ma'anar itma sai suka buga hujja da umarnin da Allah madaukakin sarki ya bayar game da aikin hajji sai Allah ta'ala ya ce wa atimmul hajja wal umrata lillah ku cika aikin hajji da na umara domin Allah bayan duk an gama hada hada ta aikin hajji sai Allah ya ce fa iza qawaitum manasikakum kaga ba yana nufin idan kuka ranka ba yana nufin idan kuka cika ayyukan ku na hajji ashe da larabci kalmar itmam wato alqada'u tana iya doka ma'anarta ina fata abin cire da yanzu misali kana cewa qadaitum nusuk na cika aiki na na hajji amma sai kai amfani da lafazin qada'u ina fata fahimta tunda wannan ne malamai suka ce to idan za a haɗa hadisan guda biyu to lallai maganar maganar cewa cewa maganar ranko ba kuma ita ta fi ƙarfi a wajen mafi yawa daga cikin malamai amma a cikin malaman mazhaban malikiya akwai wanda suka tafi akan ranko za a yi ba ciko ba a kuma cikin mazhaban ta malikiya har wa yau ina sa ran ibnu al-qasim daga cikin manyan manyan malaman mazhabin malikiya eh, yana da ra'ayin cewa cikawa din za a yi ba rabu ba ina ba ta fahimta wannan na faɗa ne domin matsala ce wadda take yawan cin mutane tuwa ƙwarya Allah ta ta'ala shi bada ba to kamar yadda muka bayani akan sifar sallah ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na farko kamar yadda muka sani a abu na farko ga wanda zai yi sallah bayan ya kammala tsarki ya kammala alwalla ya shigo inda zai yi sallah abu na farko da zai yi shi ne ya tsaya ya fuskanci alƙibla da muka sha faɗi ba kawai cewa za a yi a fuskanci gabas ba a aka ba da bayani na a fuskanci alƙibla da aka alƙiblan a inda kake tana iya zama a gabas take alƙiblar a inda karatunka zai kai tana ikiwa wadda take ƙoƙarin ji koyan mataki ina fata fahimta domin muka duba game da abin da ya shafi ladubban biyan bukata annabi ya ce la tastaqbilu alqiblata bi bawlin wala gha'iqin wala tastadbiruha sai ya ce walakin sharriqu aw gharriqu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada ku fuskanci alqibla idan za ku yi bayan gida ko za ku yi fitsari sai dai ku bata baya a kuma kada ku bata baya sai annabi ya ce walakin sharriku aw garribu yace sai dai ku dibi gabas ko ku dibi yamma saboda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗin wannan kaga ana madina ne madina kuma tana arewa da makka ina fata mafi yanzu na kaga mutumin da an madina zai fuskanci ina ina ba ta zai fuskanci ina zai fuskanci kudu to in an kai maganar alƙibla ya warkar alƙibla kuma shine masallaci mai alfarma kamar yadda Allah ya ce kada na rata qalluba wajhika fi sama'i falanuwalliyannaka qiblatan waje fawalli wajhika fawalli wajhaka shatr al masjid al haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum shatra kaga wannan umarni ne to wani tsayuwar malamai suka ce ba za ka zo ka buɗe kafafu ruwa ka ci hili irin na mutum guda da rabi ina fata fahimta mutum ba zai zo ya tsaya ya buɗe ma mutane kafafuwa ba haka saboda in mutum ya bude kafafuwa haka to yana da wahala idan ma a cikin sahu ne ya zama sahun ya daidaita ina fata fahimta zai zama ya kafar da shi ta nisanci ta dan uwa ne ta dan uwan ma ta nisanci ta shi ina fata fahimta sannan kada mutum ya zo ya tsaya kamar mai kamun gona guda ta dibi kudu guda ta dibi arewa ya mutane sai haka malamin alƙibla ba tare da ya bude ƙafafuwansa ba ko ya haɗe su domin akwai wata fatawa wadda ba ta tushe balle asali da ake ba mata cewa wani su mata idan sun zo wurin sallah sai su haɗe haka sai a shi ba mu aya ba mu haɗe amma ni da za ka ce lallai in sun kai haka in Allah ya so babu wani abin da zai fito ba sai in dai akwai abin da zai fito tsayawa haka ba zai hana fito ba ina faɗa fahimta da yi da mace za ta tsaya haka namiji zai tsaya za su haɗu a cikin sauro ina ba ta fahimta to bayan mutum ya gama daidaitawa ya tsayo akan alƙibla abu na farko da zai yi shine iqama iqama mun yi bayani akan lafazin ta daga ba sai mai wani sharri ba kawai mutum zai ce Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala al falah qad qamati as-salatu qad qamati as-salah الله أكبر الله أكبر لا zai daga hannayensa domin yin harama harama ana yin ta da ɗayan guda na farko yana iya sai ya sai daga hannu yana tsayensa haka sai ya ce allahu akbar sannan sai ya daga na biyu yana ɗagawa tare da kabbara gaba ɗaya sai ya ɗaga hannayensa ya ce allahu akbar na uku kuma yana iya sai bayan ya ɗaga hannuwansa sai ya ce allahu akbar duk wanda mutum ya yi a cikin wa'in hukun ya yi daidai wannan shi ake ce ma ikhtilafun tanawwar wato sabani amma na nau'i nau'i in ka yi wannan ya yi daidai in ka yi wannan ya yi daidai in ka yi wannan ya yi daidai ina fata fahimta to wurin daga hannuwan mutum yana daga su ne daura da ka ga dai ba yadda za a yi ka kawo hannunka da baya da ka ana nufin ka daga shi sama haka ya kai saiti da kafaɗu ko kuma ka daga shi ya kai saiti da inda kunnuwanka suke haka ina fata fahimta sai ka daga ka ce allahu akbar bayan ka yi kabbar harama sai ka ɗauko hannunka na hagu ka dora kan kirji ka doko na dama ka dora a bayan wannan hannun na hagu haka ina ba da fahimta ga kirji ba ga wuya ba ba kuma ƙasa wurin cibiya ba ina ba da fahimta ɗayan biyu za ka yi ko dai kai haka ka kama wuyan hannunka ka riƙe haka shine ƙabdu ko ka aza bisa bayan tafin hannunka ka aza tafin hannun dama akan na hagu haka shi ake ce ma ƙabudu ina fata an fahimta amma ba a yin haka ballantana a yi haka wanda sama wanda sama ina fata an fahimta to bayan mutum ya ɗora hannayensa da gaba yana nan idanunsa suna kallon inda zai dinga yin sujada eh malle ya ce shi wanga haka mai sunan shi don da an ce wanga sunan shi kafu ko to sunan wanga wazo ina fata an bayyana kuma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce dukkan mu jama'a annabawa an umarce mu mu dora daman mu akan hagun mu ga kirji a cikin sallah kamar yadda an ka ba su umarni na gaggauta gudun baki da jinkirta sauro ina fata an bayyana to in mutum ya yi haka shine kafu ya dora a kirji bayan ya dora a kirji ina ba da fahimta abu na farko da zai fara sai ya yi du'a'ul istimta du'a'ul istimta mafi karanci ka ce subhanaka allahumma wa bihamdika wa tabaraka ismuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka hannun suna nan da kirjin ku haka ina ba da fahimta a nan wurin kuma haka sai ka kai a'udhu billahi minash shaitanir rajim da dukkan wani lafazi da ya tabbata daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam misali kana iya cewa a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi ina ba da fahimta amma a kula wajen a'udhu billahi sami'i sami'i wasali kasa akai ma'ainar din kada kai gwari ka ce sami'u أعوذ بالله السميع السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه sannan kuma sai kai bismillah bismillahir rahmanir rahim da du'a'ul istifta da ta'awuzi da dukkan su asirce ake yin su ko da asalin da ake bayyana da karatu ina fata fahimta bayan mutum ya kammala su sai ya fara karatu yana ne yana kallon inda yake dora kushinsa a ƙasa iya ya su jada. karatun yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake karatu yana karatu ne ayatan ayatan aya aya duk da ababin tazwidi ya halatta ana iya wasu baina al-ayatayn ko wani abu kamar haka amma dai a wurin hannuwan ka baza su haka sannan ya zama ka buɗa hamar ka ba kai haka ba ka su sai kai haka ina ba da amsa isa sannan ba sai ba za ka hamba kai ba sannan ba za ka roce shi galibi abin da ka sa a roce shi ko dai ya zama ba a ɗora hannuwa ga jikin gwiwoyi ba ko kuma ya zama ba inda mutum yake sujada yake kallo ba wannan shi zai sa sai ka ga mutum ya ɗora wato ainihin ya daga kai ko ya jingine shi to lokacin da mutum yake cikin sujada zai ce subhana rabbiyal azim ko su subhana rabbiyal azim wa bihamdihi sau nawa sau uku akalla in ka wuce nan baka yi laifi ba ina ba da fahimta to sanda za ka fara dagawa daga sanda ka fara dagawa za ka fara bada sami'a da haka za ka haka sami'a Allahu liman hamida ina ba da fahimta an fahimta da kyau to in ka ce sami allahu liman hamidahu in ka ga dama ka mai da hannunka ga gaba in ka ga dama ka adda hannunka sai ka yi rabbana wa lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi in ka yi haka shikenan sai ka tafi zuwa ina sujada wajen zuwa sujada hannuwa ake so su riga gwiwoyi sauka ƙasa domin akwai inda suke bada da saukar da gwiwa sai ga mutum zai je sujada sai ya tafi haka Allahu to yin hakan kuskure ina faɗa amma abin da yake daidai kana tsayen ka haka za ka je sujada sai ka tafi Allahu akbar kun ga hannu su fara sauka sannan gwiwoyi su sauka in ka zo sai ka aza hannuwanka a tsakanin kanka ya zama farautar da su ma suna bibiyar alƙibla sai kai haka ina bayan amurka ba da mutu ya ji da hamantarsa da ba ya da riga kai tsaye na bayan su zai da hamantarsa to a wajen su sujada ɗin idan ka je su sujada haka ake so ƙafafuwanka ka haɗe su haka ina ba bayan amurka mutum ya haɗe ƙafafuwansa haka ya haɗa su haka ba ko ku je ke yi su kaza ko da haka suka ta yi su ina kana kuka mutum na cikin abubuwa ne wani kuma tunanin zannawa za shi to tun cikin su zai hada ga fuskar kuma ba za ka yi za a ce da su Allahu wannan kuskure sannan a cikin sujada din lokacin da ka ɗora goshinka ga ƙasa haka magana wanda manzo Allah ya nasanta karara ya hana ya haka nan mutum ya zo wajen sujada ya shimfiɗa tsintsiyar hannunsa kamar yadda dabbobi masu dagi kai kawai mutum ya zo sujada sai ga ya ce haka to wani kuskure da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya hana yin haka wani lokaci sai ka ga mutum ya zo sujada amma ya koya hannun haka ciki yadda kuma yin da sai ya yi haka akwai ba wanda daga ya mutu sujada har mamakin da ka yi da ka ya taso nan ya kamar su baya haka sai ya ta haka mutum bai ji a haka ba ta yi na yi bada haka zuwa na shi ko akwai Kuma to ga ka'ida hannuwan haka kaga kai na son wa haka ta ba ta guda ba ta yi su a ciki mutum ya subhana rabbiyal a'ala ko subhana rabbiyal a'ala wa bihamdihi alal akalla ya zama yayi ko da sau uku ne ko in ya yi fiye da haka kuma babu ne ina fata fahimta to in mutum ya zo su sujada ta farko misali yana cikin su sujada ta farko haka an gane ko in zai dago daga sujada ta farko ya halatta ya zanna haka wanda zama shi ake ce ma al-iqa wato amma iqali wanda ya halatta da akwai iqa wanda bai halatta ba irin zaman da aka zama zama na kuma sai mutum ya hakan da wanda bai halatta ba na faɗa fahimta amma in mutum ya da daga a sujjada ta farko in ya ga dama ya zauna haka ya halatta in ya ga dama ya zauna haka ya halatta ina faɗa fahimta nan zaman da zai yi tsakanin sujjada ta farko kafin ya koma ta biyu sai ya ce رب اغفر لي وارحمني qira'a sai zo da kamar haka Allahu akbar sannan sai ya tashi wurin tashi zai dogara ne ga hannayensa na ɗayan sifa biyu ya halatta wurin tashin ya tashi haka ya tashi da hannun na biyu ya halatta ya dunkule hannunsa haka sai ya tashi haka allahu akbar ina fata fahimta to in yayi wannan shi ma ya yi daidai kaga kenan an kammala raka'a ta farko za a yi raka'a ta biyu raka'a ta biyu kaga ba a sake yi mata eh, abin nan ne a du'a'ul istimta ba a sake yin ta auzi amma za a yi basmala don karanta fatiha kuma a sauci in ya kai karshen fatiha zai yi basmala dan farawa a farkon sura na matan fahimta to yanzu idan ya ƙare zai yi ruku'i kamar da muka sifanta zai dago daga ruku'i kamar da muka sifanta zai zai sujada kamar da muka sifanta to idan ya dago daga raka'a ta biyu ma'ana raka'a ta biyu ya yi sujada ta biyu to zai dago sai ya zo na haka ya kafa cikin farotan kafarsa ta dama haka sannan ya shimfida wannan ne a gefen diddigensa ya zauna haka a kan ciyoyinsa ina fata ba ya zauna a kan wato gefensa na hau haka a nan mu lura in mutu ya yi wannan zaman zama ne da zai yi don ya karanta tahiya yana da haka to ɗayan biyu ya halatta ya miƙe yatsansa haka ba tare da ya karkata shi ba ya halatta ya dinga karkata harshen a farcen amma kadan-kadan kadan kadan haka ina ba ta fahimta amma galibi za a gode na ta tafiya haka ko ba komi ya kalantawa ba haka nan karatu ta yi yake a guji aka tafiya karatu ta yi ya sa shi kuma harshe a farcen sa yake karkatawa haka da sauri to yaya za a yi za ka yi wani kamar da haka kai kamar kai wani kulli haka kai wani zero da hannunka haka sai ka dora haka ina ban ka fahimta ko kuma ka ɗauko wanda hannun na dama ka yi haka da shi sai ya zama wannan kana karkata shi to lokacin da kake zaman iya musamman a ce ta iya ta farko ce kana haka to ko dai ka duba inda kake dora goshinka kuma wasu malamai sun ce kana iya kallon ya ka ta haka da baka yi ba sawa'un kana motsa shi kuma ka motsa shi ina faɗa fahimta to lokacin da mutum yake a wannan zama zai karanta tahiya at tu lillahi az tu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alayka suna haka ne kana haka ka ƙara tahiyarka ta farko Abinda da za ka yi kawai tashi za ka yi don kawo a ta uku idan sallar magariba ce ko don kawo raka'a ta uku da ta hudu a sallar azhar da la'asar da magariba to ba ku manta a dirshani in ba ku manta ba a darasin da ya gabata mun yi bayani cewa ana miƙewa tare da kabbara dan kawo raka a ta uku da ta hudu misali ko kuma sai bayan an miƙe in wanda zai miƙe ne tare da ainihin kabbara to zai haka Allahu akbar ina ba ta fahimta kaga yana miƙe amma ba jan kabbara za ka kuma sai ka gama miƙewa da ita amma da abin da ka so kana miƙewa kana yi baki da ta yake shi ke na biyu yana iya yiwa kana zaunenka a zaman ta na farko za ka miƙe don kawo raka'a ta uku kana nan ka ƙara tahiyatinka shi kenan sai ka tashi Allahu akbar ina kuka fahimta to duk wannan mutum yayi nan yayi daidai kaga zai kawo raka'a ta uku in ran sallah mai a hudu ce ya kawo ta hudu mun ba da samfur ga raka'a ta farko Ya yanzu abin da ya rage muna idan mutum ya zo zai yi zaman tahiya na biyu a sallar magariba kenan ko irin sallar da shayi ko a zahar ko na asar to haka zama farko ta yi farko haka ya zauna yanzu ta yi ta biyu in dai ba wata nuna a mutum ba haka aka so ya zauna ina ba ka fahimta kaga yanzu ya taɓa wannan ko in haka ya taɓa shi ya yi daidai in ba shi fita sai haka duk da sun ce babu da ya yi haka amma da abin da yake tabbatacce mafi yawa ba da sun yi bayani akan mutum ya zan jiyo a gani misali sai mutum ya zauna haka ina fata fahimta shi ma har zai ɗauki wannan hannun ya dora a nan ko ya motsa ko ya rike shi haka ko ya kalli hannun ko ya kalli da yake dora goshinsa to yanzu bambancin wannan tahiya ta biyu da ta farko in an ƙare tahiya kamar da muka karanta ta abu na biyu za a yi salatin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidun majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سيمتي إقارة يلي مثل الله لك أبوه وداود اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال idan nan mutum ya sallame sallah ta yi amma manzon Allah ya ce bal yakhtar min al mas'alati ma sha'a sai mutum ya zabi duk addu'ar da ya sai ya yi idan ya fara addu'a sai sallah sallah sallah sallama duzai ya juya gefen dama ya ya juya gefen hagu ya sallame assalamu alaikum wa rahmatullah ta yadda duk wanda a bayan zai yi garkuncin shi ya sake dawowa assalamu alaikum wa rahmatullah yaminan wa shi shimalan ina fata fahimta to a gurguje wannan shi ne abinda za mu iya hararowa daga cikin sifar sallar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma gwargwadon yadda mutum zai faɗi da karatu gwargwadon yadda zai ci gaba da bincike na yau da kullum gwargwadon yadda kuma zai ƙara ganin waɗansu abubuwa da zai ƙara kyautace sallashinsu su ina faɗa fahimta kamin tambayoyi kuskure ne masu hoton kurciya wajen sujada wani gaba ɗaya sujada biyu tare ya kai wasu wallahi malam sai ga haka to kaga wannan tsakani da Allah babu maganar sallah haka kuma akwai wanda shi kuma ɗaukowar daga rukuki sace ta yadda yana can cikin rukuki ya yi Allahu Akbar ce. sallallahu Akbar eh kaga wannan ba duk kowane rukuni daga cikin rukunin sallar nan biya babu inda mutum zai wuce sai ya samu natsuwa in ya dago da barkuni sai ya samu natsuwa sami Allahu liman hamida ya yi rabba na wadda kalhamdu amdan kafiran da yi rabbi kaga ya gama natsuwa sai ya je cikin sujada sujada ta farko sai ya gama natsuwa idan ya zo ya zauna kame ya koma sujada ta biyu sai kowace gaba ta natsu sannan ya sake komawa ko ba mu abin da ya fi sallar nan a cikin mafi yawan ibadojinmu da haka mutum ya tsaya ya sallah mai kyau don ya dace da wancan alkawari da muka yi bayani wanda annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani to na san wani allah ba za mu rasa kila skipin to wa'yansu abubuwa ba ko kuma wa'yansu tambayoyi da za su iya biyo baya to kuma na ga ga ladannai da ladan babba da ladan karami da ladan na uku duk suna daga hannuwa amma bari mu fara sauraron allah sallallahu alaihi wa sallam na'am Eh, ita sifar sallama guda alhaji yake cewa to ita ya kai ta wanda ya wadatu da yin sallama guda sai haka assalamu alaikum sai haka shi dan ba sa ce wa rahmatullahi da barakatuh ina faɗa muku da yake akwai alfa na ita sallama din to na ta ga mai doki guda sai da kowa zai tashi gaba wanda ka so ya bincika akwai biyu akwai uku akwai na duk sai yi bin suka insha Allah ta'ala na wa alaikum salam eh eh eh ai duk abinda a sirce aka yi shi ma liman a sirce ka kai maza ka yi inda liman zai bayyana da karatu ne inda ba za ka bayyana karatu ba kuma za mu ta ganin sabanin mazhabobi a kowanne da suka ganin ko liman na karatu bayyane ita fatiha ba doke maka ba galibin mazhabu halali da haka suke daga zaka ji liman ya kai wala dallin maimakon da ya dole sura sai ka jira shi mu ne ya kajira su karanto fatiha sannan sai dora sura amma muka duba abin da ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam hadisi karara annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce wato idan liman yana karatu ku saurara kuma ayar ƙwararri ma haka Allah ce wai za ku ruwa alqur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamu wata rana annabi na karatu ne na karatu bayan annabi annabi an ƙara sallah ya ji ya ce wane ne yake ja in ja da ni a cikin karatun alqur'ani sai daga yau in liman na karatu bayyane ku saurari karatu in yana karatu asirce ku yi asirce dan ita sallama inda aka yi shiru sai inda kaka saurari shi ko karatun liman shi a karatun mamu amma in asirce ka yi ba shi kaka saurari ba kuma kai ba ka karatu to zuciya ka zata ta yawo daga sai aka halitta ma ka karanta fatiha ka karanta sura duk wanda ta sauƙaƙa da bakin inda liman ya rubu ga masa shi da ta rubuci ina ba da mutunci na eh to idan mutum ya zo ya zauna hannun dama dai an ga inda yake na hagu kuma dan Allah ya da gwiwa shi ina faɗa kai to wannan shi na kuma su malamin su ne wasu kuma suka ce mutum da ya haɗe shi haka ya dora akan cinya duk wanda mutum ya ba matsala Allah aka kai tsara yi wuta na kana ina sira da imani eh na sai imani mai zuwa ka dai eh sai na da E! eh to bi sama ne E! fasa eh sai jawo E! ni da eh ai ba ba eh E! tuwa jawo wanda ba ya ka E! sai kuma ne ce wanda ba shi wata dan idan liman ya shugabantar da kai saboda alwalarsa ta warware ko wata matsala kuma ko da ya raru sai ya jawo ka a daidai lokacin da kai raka alu ta farko da liman ya yi ba da kai ba to za ka tafi ba cewa za ka liman ba da ya tura sa? me za ka tafi idan ka tafi sai ka dora daga inda liman ya tsaya waɗanda sallar su ta cika sai su yi zaune su jira ka ka ci ko sallaka ka sallame su sallame ina fata fahimta shi ke da insha ha ka tsaya to kada ladannin su sai idan ta bismillah na'am dokokin salati bayan eh duk wanda mutum ya ce ya daidai shi ka'ida in ka ce muhammad saboda za ka tsaya ne shi ta in wucewa za ka sai ka ce Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum wa bari ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum amma in yi kewa za ka yi allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama ta ala ibrahim wa ala ali ibrahim ina fata kan fahimta daga tsaya wacce ita ka sa a daure ai kalkala subura amma kubura da dalil ne kuma za a tsaya a kan shi amma mutum ya ce zai wuce muhammad din din haka zai wuce na assalamu ala ko eh duka ruwayoyin guda biyu sun tabbata abdullahi da mas'ud Allah ya kare da shi shi a tashi ruwaya assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa Barkatu. suka ce sanda manzon Allah yana raye duniya sai su ce assalamu alayka dan gashi na alƙawarsu amma bayan ba shi duniya sai a ce assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa Barkatu. kuma ijma'i sahabbai ne ba wanda ya wani inkari da haka yayi sannan kamin abin nan kamin kan bai ta gaba ita ta hiya akwai lafazi lafazi daban-daban a kwana biyar yawwa eh. sama da ƙasa a kai zama na ƙarfi na ƙarfi bai kare ba eh, eh. ba wajibi ce suna ce mustahabbiya da mutum zai sallar shi babu du'a'ul istifta ba wanda ya sai ba wanda sallar kai sallar ta yi amma dai ka san da mutum ya ga 80 something 90 something to ya san ya kulle gaba to da aka shi ya samu ka kawo ta don kuma a san akwai ta saboda galibi kaga a littattafan na mazhaban malikiya ba mu da wani su ta a na a mallan na su ga lamin tsayar da wa eh eh idan ka gama ta tashi kai, akwai maza akwai mazhabomin da ce har ita sai an yi ma salati amma saboda maganar su ba ta da karfi shi sa ba mu kawo ta eh Now, now, eh, eh, ai da ce karatun gaba ɗaya karatun da sallar aya aya da muka yi sai da yake ta ɓangaren malaman tajwidi sun halatta gani ayoyi inda gamewar ba za ta zama banna ba to dan mutum ya zo ya jagorance ku sallah shi ma ba da ma a kalubalance shi a ce a a fara fara da kanka daga liman ya zo ya ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin abin da aka so ya zama karatun da yake da lahani eh dan akwai fatiha da kai kaji kaji daga sama fatiha ce ga in ba lahani ba abin da ya bata karatun ba abin da ya bata ma'ana ba a canza wani wasali ba wani ba ku kuma nan bala na zai wajen da da'awar istinta da a sai a yi kabbar harama da da'awar istinta sai a yi kabbar harama aka yi da'awar istinta shi wasu manu eh Eh, a kai masa da'a za a ce maka ka ga wani shi in zai sanna a sallar zanna ba yadda zama kaza shi ba ina ba da kamunka amma ka ga kai aka ce yanzu misali za ka yi sallar zaune ka zauna haka ka ga ba zai rufe ka da ka yadda kake da damar yin zaune haka nan ya halatta kuma kaga haka nan duk wanda ya zama yanayin sallar shi ta zaune dole a haka zai zauna ya yi sallar saboda kambansa ba za su iya motsawa ba to kaga magana daga goshi ga kasa sai suje da hawo da ka sai dai irin ku inda sai mutum ya yi zana ga yana karatu ya zo ku sai haka sai ya zo shi sami Allah wa liman da wa rabbana wa lakal hamdu wajen sujada sai ya yi kasa fiye da rukuinsa ya yi subhana rabbiyal a'la ya taso in ya kawo salama ya sallame sallame shi ina fata mun fahimta eh? eh, a shi yanzu ba ba hada kawo da shi ba haka ne da ya zauna haka shi ne daɗi da ka dai ya kuɗe kawo shi ya zauna haka ai shi ai yanayin yadda zai iya yin sallah dama abin Allah ya ce fattaqullaha mastata'tu ku ji tsoron Allah gwargwadon ikon ku shi yasa malam ne a haka ne Allah shi da rahama da yace fasulun li salatil mafruḍa sab'atu ahwalin tuwada alaiha ya kulla fasali yace sallah ta farilla ana iya bayar da ita akan wato yanayi guda bakwai yanayin farko ka yi tsayen ka haka kyan ba tare da ka gina ga komai ba in wannan ya buwaya yanayi na biyu in sai ka jingina to ya halatta kai haka in tana iya yiwuwa haka ka jingina kai sallarka idan bai yi ba ka yi zama ba tare da ka gina. ba idan sai ka jingina ka yi zaune ka jingina in wannan ya buwaya ka kwanta gefen ka na dama to in ta karuwa ya kuma diyar ta sauka ko da jince da akwai mara bayan haka zaka isko ana jin shi amma jice ki saboda gabansa ɗaya ne bai kware ba dama ya kware hagu ya kware baya ya kware ba zai iya kwanta inda ya kware ba kamar wanda gobara ko wani haɗari ya samu haka to duk yanayin da mutum yake ciki da aka akwai sadda idanu kawai ne ka motsawa ana sallar da can cikin sallar ka yi ikama haɗin bakin na ka yi kabbara araba ka yi komai da komai sai ka ce allahu akbar subhana rabbil allah ba ba ba da kaka yi amma duk lafazin da aka yi a wurin sallah kana nan kana rubutawa a cikin ka kana ishara ne da lokaci ke da sallah ta yi na na eh gaskiya ba a daga hannu hukuncin eh wanda ya daga hannun nan ya zo da wata bid'a cikin sallah saboda ƙari ne wanda babu shi a makarantar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kaga mutum ya abin nan ne ya ƙara tahiyar sai haka sannan ya sallami gaskiya babu wannan ai kamar yadda muke ba da misali ne inda aka samu cakuɗa tsakanin attayamunu da atta'aminu cewa amin da kuma yin dama da kai kaga an ce wata ya wata ya mudu bira a sika kalilan inda salami ko an ka ce ka yi dama da kanka dan in za ka yi sallama in ji malamin in ji mai ahadu mai kawai ko to sai an ka kasa gane damantawa da cewa amin da yawa a yanzu akwai sauran masu shekaru da ne sun kai ƙarshen fata ya ce wani gani sai da harka da aka yi dawo amin din sai ta cuɗa da damun tawar da aka wurin salama sai aka ɗauko damun tawar da salama an ka ɗauko ta wurin fatiha aka ce amin da mabaya ya gani wannan kuskure na eh eh lafazan tahiya guda biyar ne in muka duba a shek muhammad nasiruddin albani ya kawo misali kaga mu da muka ce attahiyatu lillahi azzakiyatu lillahi at-tayyibatu salawatu lillahi to za ka ga a wani lafazin attahiyatu was-salawatu wat-tayyibatu lillahi duk sai ka jira su da kace lillahi akwai attahiyatu lillahi wat-tayyibatu salawatu lillahi ina fata bayanta to haka dai lafazin su da albani ya kawo su kamar yadda lafazin hadisi a lafazin salati ba a zina ce fil'alamina ba eh akwai lafazan da suke da fil'alamina sannan akwai alamun salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wani wurin ma ba ala ibrahim sai dai wa ala ibrahim sai ka ga fil'alamina innaka hamidun mace to haka su ma waɗannan lafazan salatin gaba ɗaya albani ya kawo su a cikin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam tambayi kawai shine duk salati wanda manzon Allah ne ya karanta da shi babu da bazan sayyidi a cikin shi in Allahumma salli ala sayyidina wannan sayyidina babu annabi bin malaba kuma wa ma duk adal hawa in huwa illa wahyi yuha dan mu akwai masu tawili su ce ai dan bai ce sayyidina ba bai hana ka ce injuwa sai su ce ai tawali'u ne ko annabi yana da tawali'u kowa ya sani amma ba zai ki faɗin abin da Allah ya ce faɗa ba in dai an ba shi umarni ya faɗa ai kamar wurin sallama ne wani da kace mai assalamu alaikum da gaba ɗaya da zai an samu zai ce amin wanda koda ya iya da sauran lafazin asa sallama mu a ciki da kace assalamu alaikum sai dai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh amma babu amin ko babu lafazin 'Ala wurin sallama ko an sata assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ko wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala kowa ya yi da Allah ta'ala ne wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada ta'ala Allahu amma yaqulu zalimun uluwan kabira amma da tunda nan annabi bai ga ta'ala ba to zuwa ta'ala din kuskure ne ina ba fahimta Allah ta'ala ya samu dace na'am E, an ce wanda bai iyawa da larabci addu'a a cikin sujada wanda bai iyawa da larabci sai da hausa amma dai mai yi da hausa ya yi kokari ya dan ce wai ina so in ce kaza ya kamata in ce ina ba ta an fahimta dan sallar ta tafi daidai Allah ya shirya shi kuma ma wanda ya iya da larabci an ce koda da hausa ya yi to ya da aikata makaru ya masa da shi ta yi eh. a'a ai jam'i aka amsa sallama da shi saboda shi wanda ya maka sallama na farko dai ba shi dai shi ba yana da malaka tare da shi na biyu wato akwai wani sirri cikin sallama shi yasa a cikin tahiyya da an ce in mutum ya ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihina to in ka faɗi wannan duk inda wani bawan Allah yake da kwarai sama ko ƙasa mala'iki ko aljini ko ɗan adam wannan sallama ta shafi shi kaga an samu ladabi ba. na'am malam misali kamar bayanin da kai na farko na mai cikon sallah eh ka ci za a tashi ya yi fata a asirce eh ya sujada eh wani rukuni eh to idan kan dan kara ga fata kamar kai fata sai a kawo sura eh in mutum a kuskure ya yi to malamai sun ce tun da da mantuwa ya yi to saboda a kama shi amma hadisai sun tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallam a raka'a ta uku ko ta hudu yakan dora sura amma a hayanan wani lokaci ina fata fahimta to kuma kai mai koyarwa bai yi wa kawai ka to ka dora mutane suna. ka ja mutane fitina game da kace annabi yana bayyana aya wani lokaci irin sallar azhar la'asar to a mare mu mutane tiyori cewa wata rana a hayanan lokaci bayan lokaci annabi sallallahu alaihi wa sallam yakan bayyana masa aya guda kiris a sallar azhar da asar dan don su tabbatar da ba tsaye ke yana shiru bai na karatu kana can kana yi sauran kwallon ma da rahuta a ɗanyen suka wuce amma a fara musu teori a fara tiyori al'ilmu ƙaunar ƙauni yawon wani amurka na bawa wani kusa idan mutum suna sallah su biyu shi da liman sai wani ya zo to wanda ya fi cancanta ya motsa mamu sai ya yi stepping backward don ya daidaita da mamun da aka ya yanzu liman kuma ya ci gaba da sallah to in ya zama ƙarshen bango suke ga liman gaba to babu yadda za a yi liman da ya zai stepping forward muna jin mun karanta shi a cikin ababen da suka halatta a cikin sallah na ayyuka 'yan kaɗan wanda ba su bata sallah da aka ya danganta daga wa yake da dama amma da in sun samu ne abin da mai yadda ke tsaye mamu ya motsa ya step back wall ya yi baya don ya jera da wanda mamu sai in babu wurin da za su yi to yanzu ne mai zai motsa ya tafi gaba don su su ci gaba da sallar ko kuma kila liman yake ba da sallar sai ya fahimci shi wance iya ta gaskiya ta ya zo jerawa za shi su shi kuma mamun guda bai san ana motsawa ba a baya to ya halatta yanzu liman sai ya sirfe gaba ya bar su baya a iya da sallah nan sallah na ni kana ta haka kana ta haka a <laughs> ah, in mu yi wata sahau sai a abin da ka tusa da kanta ita to Allah ya san mu dace eh eh ai kai yanzu sallar ka kawai karkashin wata kullahan mastata'atu take gurgudan abin da kai yawa shi za ka yi in yanzu hannunka guda yana zuwa guda bai zuwa sai ka ɗaga gudan inda gudan ka tsayawa in ya tsaya nan ta yi na da ka fahimta yawwa na malam kamar yanzu kamar za mu yi shayi eh bayan shi ma yana karatu abu na a bayyane eh kuma yana karanta misali fataha eh asirce eh shi ne tambayar da na fi so yi shi na ji kayan magana sura sura da ka karanta ni ina yin ta asirce a'a ilimin na karatu bai yi ma ba shi karatu kwata-kwata ba shi karatu iya kashi saurari amma in asirce liman ka karatu iya abinda da kake da tabbaci wanda ya karanta ba ta amma surar da liman ka yi baka santa ba to dan karka yi shiru nan ma ya halatta duk surar da ta samu ka ɗauka ka karanta dan ka kai tsaye haka nan zuciyarka ta yawo na Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Mala ina idan raukana ta samu mutum ya yi ƙari ko ya rage miya hukunci ne ga sallah. To yana jin shi a darasin da muke satin da ya wuce cewa ragi ana masa qabliya ragi da ƙari ana masa qabliya ba a ƙari ana masa ba'adiyya kuma wani yi bayanin da yadda ake yin su insha Allah ta'ala. Wannan shi ne a gurguje. Wa alaikum assalam. eh kwarai ko da gaske kwarai ko da gaske A asircen ma da tajwidi bayyanan ma da tajwidi ai abin da aka tajwidi gyara gyaran karatu kaga bai yiwa kawai dai gina abin da yake tunani bayyana rerawa aka yi to asirce ana iya yi guda guda shi qur'ani malamai sun ce in ma ba ka rera to ba za a ce ka karanta qur'ani ba ka dora ce rerawa a kai alhamdulillahi rabbil alamin kuma kuna sun ce kai kana kana rerawa kuma kan ai sallar wasu akwai musamman mata sai ga mace bakin ta mui in ga magana ta a cikin zuciya ta kai wallahi dole ta karanta cikin zuciya ba musa ta dole sai da banda sun motsa an karanta to sannan sallah take Allah ta'ala ya samu dace ina jin shi kenan Allah ta rubuta mana akwai wani mulaka <laughs> to subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum